يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يا قوه الذين سكي ايماني الله kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta idan fasiki ya zo muku da wani labari na wasu mutane to ku tabbatar da ingancin labarinsa kada ku yi gaugawar gaskata shi don gudun kada in kun gaskata labarinsa ba tare da bincike ba ku afka wa wasu mutane alhali ba ku da masaniyar haƙiƙanin lamarinsu sai ku wayi gari bayan kun afka musu kuna yin nadama yayin da ƙaryar labarinsa ta bayyana a gare ku.